واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون haka nan suke izgili da wasa idan kuka kiran sallah wadda ita ce mafi girman abin kusantar Allah saboda su mutane ne da ba sa hankaltar ma'anonin ibadar Allah da shar'o'insa da ya shar'anta wa mutane